Ja Ibrahim Kunya ta hau TikTok ta yi kaca-kaca da lauyoyinta haɗe da faɗan waɗansu manya-manyan maganganu akan abin da ba mu sani ba, wanda yanzu ta sanar da mu. To kafin dai mu je cikin labarin tsindin gadangadan da kuma jin menene abin da yake faruwa akan wannan jaruma ta masana'antar TikTok ɗin, ku biyo mu da subscribers haɗu da ƙararrawar sanarwa AMD TV Hausa muna tare da ku. Hakikanin gaskiya mu ja Ibrahim Kunya ta fito ta kara yin waɗansu manya-manyan maganganu wanda suka ba da mamaki dangane da yadda na sani kuka sani cewa jarumar ta masana'antar tiktok ɗin ta shahara wajen fitowa ta faɗi abin da ta ga dama sai dai a wannan karan ya sha bamban da yanayin yadda aka saba jin maganganun muja ibrahim kunya kowa da kowa dai ya riga da ya san abin da ya faru da muja ibrahim kunya mun kuma kawo muku a bidiyoyi na baya inda muja ibrahim kunya ta fito take bayyana wa duniya irin yanayin yadda a su kansu lauyoyinta suke nema su yi mata sharri sai dai a wannan lokaci ta kara waɗansu bayanan haɗe da cin fariya haɗe da nuna cewa ita goga ce ta isa ma'ana dai ta kai goga uwar mai ɗaki kuma mai zai je ya dawo ita a shirye take da dukkanin irin matakin da za a ɗauka a kan ta a ɗauka sai dai a maganganun murjar ta bayyana wa duniya cewa ita ba lalle yanzu haka ba ta cikin wannan jiha ta kano ga masu niyyar kama ta su ɗaura ɗan ba haka zalika su zagi su zage damtse kuma ga baki ɗaya lauyoyin ta munafukai ne duk waɗannan abubuwa da suke faruwa sharri suka yi mata ita ko ɗaya ba a bata ganin cewa ta kawo har wannan lokaci ba ta hau TikTok ba. Amma a lokacin baya tabbas hakika ba za ta musa ba an ba ta wani wa'adi wanda wa'adin ya ƙare ya ƙara ƙarewa ba tare da an je an ci gaba da shari'ar ta ba. Shin me ake nema a mai da ita mahaukaciya wacce ba ta san ciwon kanta ba ko kuma dai menene? ta sani kuma kowa ma ya sani duniya ta shaida ita tiktok shine shagonta idan bata fito ta kasa kaya ba ta yi ciniki ta yaya ne za ta samu abin da za ta ci ko kuma ta rufa kanta asiri bayan ta saba da wannan sana'a tata me yasa ake nema a kalubalance ta bannin sana'ar tata hakika an aka yi mata haka ba a yi mata adalci ba wannan maganganun na muja ibrahim kunya sun yi matukar jawo hankalin mutane ta da suka fara fuskantar abin da murjiyar take nufi sai dai kuma a dangane da shagon nata ba a ce ta hada ta sayar da su giya su burkutu su kwayoyi ba yana da kyau a ce ta tsabtace abin da take sayarwa a shagon nata wannan shine kalubalantar da mutane suke mata duba da yanayin yadda na sani kuka sani cewa shagon murja din da ya gauraya da abubuwa irin waɗanda ake ta'ammali da su na kayan laifuka wanda kuma da sai da su take bi ma'ana dai a hausance TikTok shine shagon murja, haka zalika abin da take a TikTok shine abin da yake kawo mata ciniki da kwastomomi kuma shi suke siya. Sai dai fata ta sani cewa wannan abubuwan da take siyawa din abubuwa ne irin wanda suka a haura ka'ida yanayin yadda aka yarda da su constitution din kasa da kuma addinin musulunci ma. Ma'ana dai abubuwan da murja take yi a TikTok san san ba abubuwa ne waɗanda suka dace ba akwai gurɓata yanayi a cikinsu. su. ma'ana da za ta fito ta rika hawa kasidu irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta fito tana faɗan abubuwa inda za su amfani mutane to lalle babu shakka da an ji daɗi ma'ana da za ta rika sayar da su taliya su shinkafa su wake da su manja a cikin shagon nata to ba da laifi ba ne amma ta fake da kemis ta rika sayar da kwaya wannan gaskiya babban laifi ne a dangane da murja ibrahim kunya din bi ma'ana anan wajen shine ne yadda take fakewa da cewa abinci take nema a tiktok sai dai kuma tana fitowa tana rawar tana kuma shiga irin wacce bata dace ba a tiktok din kuma tana maganganu da zage-zage a tiktok din wannan shine abin da aka hana ta ba wai an hana ta yin tiktok ne baki ɗaya ba a farkon fari wanda daga ƙarshe kuma aka hana ta yin tiktok din baki ɗaya wannan dai su ne maganganun da yan comment suke karantawa a dangane da ita kanta mai din kuma suke rubuta mata har yanzu kuma murje ba mu ji ta fara mai da raddi ba to amma ita ma ga maganar murje ga kuma maganar waɗanda suke kalubalantar murjar na duniya baki daya to masu ran mu ne da kullun ku ci gaba da yi mana comment da liking a cikin wannan tasha mu AMD TV Hausa AMD TV Hausa muna tare da kuma masu ran mu ne da kullun